لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lale da maraba da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar talata wanda ya dace da biyu ga watan ramadan shekara ta 1440 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta bakwai ga wata na biyar a cikin shekara ta 2019 bayan miladiyar annabi isa a wannan makaranta tamu mai albarka inda muka saba karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na masjidu ahlin baiki was sahaba da ke hausawa road a cikin garin kaduna muna roƙon ubangiji ta'ala ya ƙara wannan gari tsari da kariya da albarka da kuma ragowar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan 'yan kwa suna biye da mu mun tsane ƙarshen aya ta ɗari da talatin da takwas yau kuma in ara da talatin da bakwai yau kuma in Allah ya yarda za mu tashi farkon aya ta ɗari da talatin da takwas a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul nisa faɗin Allah ta'ala bashirin mu'minina bi anna lahum azaban alima na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما عفوا أن نتاشت سنتي بشر المؤمنين عفوا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما نعم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الله تعالى يقول بشر المؤمنين كي بشار بشر المنافقين كي بشارة منافقين asalin kalmar bushara ana amfani da ita ne ga abin da ya zamanto abu ne na farin ciki da jin daɗi da walwala ina jin shine dalilin da yasa harshe na yake ta cewa mu'mini saboda kalma ce da ake amfani da ita ga abin da ya zamanto farin ciki da walwala da jin daɗi duk wanda aka yi wa bishara ana gaya masa abin da zai ji daɗi ne a cikin zuciyarsa kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a da ke cikin suratul baqara wa Bashirin lazina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون aga duk waɗannan abubuwa da aka lissafa aka gaya waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari abubuwa ne da idan sun ji su za su ji daɗi zai faranta musu zukatansu zai faranta rayukansu ma wasu malamai suka ce akan yi amfani da kalmar bishara ga abin da ya zamanto na tashin hankali ko abin da ya zamanto wato ainihin na azaba akan amfani da kalmar bishara dalilin da yasa akan yi amfani da kalmar bishara irin wannan waje shine dan wanda za a yi wa bishara din ya zamanto an wato ainihin kalmar bishara din ita kanta ta zamanto wani nau'i ne na azaba a gare shi Marmutun mutum ne a zo a ce masa albushirinka kaga abin da zai so ya ji wani abu na farin ciki sai kuma aka ce masa anna laka azaban alima kana da azaba mai raɗaɗi? to kaga shi kansa wannan bisharar da aka yi masa wani nau'i ne na azaba sannan abin da aka gaya masa na bayan bishara din nan shi ma wani nau'i ne na azaba saboda haka shi sa sai ubangiji ta'ala yake amfani da kalmar bishara domin ya bakanta ran kafirai a lokacin da zai gaya musu wani abu na azaba wa bashirin lazina kafaru kaga Allah sai ce ayi bishara ga waɗanda suka zamanto kafirai ba wai bishara bace ta jin daɗi bishara ce ta bakanta musu zukata kamar yadda anan Allah ya ce ai wa munafikai bishara wa bashiril munafiqa ko kuma bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima kayi bishara ga waɗanda suka zamanto munafikai bi anna lahum ka gaya musu cewa tabbas su din suna da azaban alima azaba wacce take mai radadi daga wajen ubangijinsu mai girma daukaka kamar mai tambaya zai ce su wane ne waɗannan munafikan sai Allah ta'ala ya ce mana allazina yattakhizuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin sune waɗanda suke rukar kafirai awliya'a a matsayin masoyansu idan mun fassara kalmar wilaya anan wadanda da cewa ita ce muhabba akan fassara kalmar ulaya da cewa ita ce mahabba wato wato ita ce soyayya kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa Allahu waliyul ladina amanu Allah ta'ala shine masoyin waɗanda suka yi imani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa ayoyi da dama a cikin alqur'ani yana mai nuni da kalmar wulaya tana nufin soyayya annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum nan ma aula mu'minin kalmar wilaya abinda take nufi shine soyayya wasu kuma daga cikin malamai suka fassara kalmar wilaya da ke gabar ayar da cewa ita ce annusra, wato taimako allazina yattakhizuna al-kafirina awliya sune waɗanda suke rikar kafirai su zamanto ababan taimakawarsu a madadin su taimaki mummunai sai su ringa taimakon kafirai yasa Allah ta'ala ya ce min dunil mu'minin sai su kyale mummunai sai su je su ringa taimakawa kafirai suna jan kafirai a jiki wannan ba aqida bace ta mu'mini a cikin aqidu da ake so su gino a cikin zukatan masu imani akwai aqidar da ake kira da suna alwala walbara. ka so mutum dan yana son Allah ka ki mutum dan baya son Allah ka taimaki mutum gwargwadon yanda yake kaunar Allah ka guje wa ɗan adam gwargwadon yanda yake saba wa ubangiji mai girma ɗaukaka to kafiri ya kasance baya son Allah baya son addinin Allah mutum ne mai saba wa ubangiji mai girma ɗaukaka to kaga bai kamata a ce kana mumini ka zamanto kana ƙaunarsa ko kana son sa ko kana taimakonsa da kowane irin dalili daga cikin dalilai dan ka ga wasu saboda dalilai na duniya ko saboda dalilai na neman kuɗi ko saboda dalilai na neman mukamin duniya su za su zo su ringa wanke kafirai suna goyon bayan kafirai suna yi musu farin fenti wani lokacin ma ga sunan sana'ar nan ci, amma ala dole sai an musuluntar da sunan sai a lankwasa sunan sai zamanto ya yi kama da wani suna na musulmi ko ya yi kama da wani suna na wata ƙabila da ta shahara da musulunci ko al'umma ta suka shahara da musulunci ba don komai ba domin a tallata shi a tallafa masa a girmama shi a girmama sha'aninsa a ja hankalin mutane a kansa to wannan kuskure ne babu laifi don kun yi jam'iyyar siyasa ɗaya da wanda yake ba musulmi ba ko kun zauna ma'aikata ɗaya da wanda yake ba musulmi ba babu laifi don kun yi tafiya tare ko kun yi kasuwanci tare duk wannan addini bai haramta maka ba amma ya zamanto ka zamanto ɗan gani kashenin wani wanda yake ba musulmi ba alhalin ga dan uwanka musulmi ka bata dan uwanka musulmi dan ka faranta ran wani wanda yake ba musulmi ba wannan haramun ne a cikin shari'a irin yanda shi ba zai taba bata yan uwansa arna ba dan ya faranta ranka musulmi yanzu ko siyasa da take faruwa a Najeriya idan muka kalla za mu ga yadda idan nasu ne yake mulki suke jan bakin su su shiru su tarfa masa asiri suna ta kau kai ga barin abubuwan da yake aikata ba su yadda a taba shi ba amma idan namu ne yake mulki to kowane irin motsi da kowane irin juyi zaka ga sai sun ta surutai kuma mu muke taimaka musu wajen bata namu wajen bata al'ummar mu da bata wa mutanen mu suna wanda su kuma ba sa da wannan kofar wannan shine dalilin da yasa ubangiji mai girma daukaka yake faɗa ayin da ke cikin suratul tauba makafirai sun kasance suna rufin asirin junansu sun kasance suna taimakon junansu suna ƙaunar junansu dole ne mu ba musulmi mu ari irin wannan ɗabi'a mu zo mu ringa ƙaunar junanmu muna kare haƙoƙin junanmu in ba haka ba fasadi da fitina za su ci gaba da yaduwa a ban ƙasa Allah ta'ala ya ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir hakika waɗanda suka zamanto kafirai zaka samu shashin su yana jibintar al'amarin shashi suna kaunar junansu suna rufin asirin junansu suna kauda kai da barin tonan asirin junansu Allah ta'ala ya ce illa taf'aluhu ai antumul mu'minin ku mummunai in ku aikata hakan ba ku kuma takun fitnatun fil ard wato fitina za ta ci gaba da yaduwa a ban kasa wa fasadun kabir da kuma fasadi wanda yake mai girma shine a wannan aya ubangiji ta'ala ya nuna mana yana daga cikin ɗabi'a ta munafinci dan adam ya ringa fifita kafirai akan musulmi ya ringa kaunar kafirai ya rabu da mummunai ya ringa bawa kafirai goyen baya ya rabu da mummunai Allah ta'ala ya ce allazina yattakhizuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin su ne waɗanda suka kasance suna da farai a matsayin masoyansu waɗanda suke taimakawa suke jibintar al'amarinsu min dunil mu'minin suna rabuwa da mummunai Allah ta'ala ya ce a gona indahumul izza yanzu sun kasance suna neman wata ɗaukaka ce a wajensu fa innal izzata lillahi jami'a alhalin gaba ɗaya ɗaukaka ta ubangiji mai girma ɗaukaka ce daga Allah ta'ala shine wanda yake maɗaukaki shine al-aziz sannan kuma shi ne wanda ya halarci izza din duk wata ɗaukaka da kake so ka samu to ka bi ubangiji mai girma ɗaukaka ba irin ɗaukakar da ba za ka samu ba Allah ta'ala ya ce wato a wata ayar yana mai gaya mummunai cewa hakika dukkanin ɗaukaka a wajen Allah take wanda yake buƙatar ɗaukaka ya tafi wajen Allah man kana yuridu la'izzata, izzata fa inna lillahi jami'a Allah ta'ala ya ce duk wanda yake nufin wata ɗaukaka. to ya sani cewa fa innal izzata lillahi jami'a hakika daukaka ta ubangiji mai girma daukaka ce gaba ta shi yasa Umar dan Khattab yake cewa inna qaumun azilla mu mutane ne waɗanda a da mun kasance makaskanta ne waɗanda muke rayuwa cikin jahiliya cikin bakin kafirci da duhun jahilci fa a'azzana Allah bil islam sai ubangiji mai girma daukaka ya ɗaukaka darajar mu da addinin musulunci fa mahma nabtaghi al bi ghairi al-islam azallana Allah yace duk sanda muka ce zamu nemi wata ɗaukaka ta wata hanya ba musulunci ba to azallana Allah tabbas sai ubangiji ta'ala ya kaskantar da mu saboda haka nan wajen sai Allah ta'ala yace ayabtaguna indahumul izza yanzu sun kasance suna neman ɗaukaka ne a wajensu fa innal izzata lillahi jami'a ku sani cewa dukkanin ɗaukaka ta ubangiji mai girma ɗaukaka ce gabaɗayanta. ɗayanta aya ta gaba Allah ya ce wa kan nazala alaihi wa qad nazala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha an idza sami'tum ayati llahi yukfaru يُكَفَّرُ بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وبنجلي تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب kuma ku sani cewa tabbas an saukar muku fil kitabi a cikin littafi alif da lam din dake cikin alkitab malamai suka ce alif da lam ce ma'rifa ahadiyya wato alif da lam shi da take nuni zuwa ga sanannen littafin nan shine littafin alqur'ani hakika ubangiji mai girma daukaka ya saukar muku a cikin littafin alqur'ani kafin wannan ayar Allah ya taba saukar da irin wannan hukunci a cikin littafin alqur'ani kamar yadda Allah ta'ala ya saukar a ayin da ke cikin suratul ba'ida wadda aya ce da ta kunshi hukuncin da wannan aya da ke cikin suratul nisa'i ta kunsa waccan aya da ke cikin suratul ma'ida makkiya ce wannan aya da ke cikin suratul nisa madaniya ce hmm. shi yasa Allah ta'ala ya ce wa qad nazzala alaikum fil kitab hakika ubangiji mai girma daukaka ya saukar muku a cikin littafin alqur'ani me ya saukar muku a ayat da ke cikin suratul ma'ida Allah ta'ala ya ce wa idza ya ladina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum duk sanda kaga wasu mutane yaquduna fi ayatina suna kutse a cikin ayoyinmu suna izgili a cikin ayoyinmu suna ƙaryata ayoyin ubangiji mai girma ɗaukaka Allah ta'ala ya ce fa fa'a'arif anhum kada ka zauna a wajen ka juya musu baya hatta ya kobo fi hadisin ghairi har sai idan sun dawo cikin wani zance wanda yake ba wannan ba fa in ma yansiyannaka shaytan amma idan shaytan ya mantar da kai ta iya yiwa ka je ka zauna majalisin da ake saban ubangiji mai girma daukaka ko wurin da majalisa ce daba ce da ake cin mutuncin ayoyin alkur'ani ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ko wata ibada daga cikin ibadoji shedan ya mantar da kai ka je ka zauna a wajen Allah ta'ala ya ce to idan ka tuna fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmi zalimi. kada ka kuskura ka ci gaba da zama da waɗannan mutane da suka zamanto azzalimai ba'da dhikra bayan ka tuna to shine a wannan aya da take gaban mu a cikin suratul nisa Allah ta'ala yake cewa wa qad nazzala alaikum fil kitab kuma ku sani cewa tabbas ubangiji mai girma daukaka ya saukar muku a cikin littafin alqur'ani an iza sami'tum ayatullah cewar duk sanda kuka ji ayoyin ubangiji mai girma daukaka yukfaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha ko kuma ana musu izgili kafirce musu shine mutum ya ce bai yadda da wani saƙo da ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar ba sawa'un saƙon nan aya ce ta ƙunshe shi a cikin ayoyin alqur'ani ko wani hadisi daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko wata ibada daga cikin ibadu wanda ubangiji ta'ala ya umarni da a aikata ko annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar da a aikata duk waɗannan suna daga cikin faɗin ayatullah wato ayoyin ubangiji mai girma ɗaukaka to duk sanda ka ji wasu yana wasu suna kafircewa waɗannan ayoyi waɗannan ibadoji waɗannan saƙonni to bai kamata ka zauna a tare da su ba wa yustahza'u biha ko kuma ya zamanto ana yi musu izgili ta yadda wasu za su kalli wata sha'ira min sha'iril islam wata alama daga cikin alamomi na addinin musulunci su musu izgili to irin wannan bai kamata ku zauna tare da su ba bai kamata a ɗauki ayoyin ubangiji mai girma ɗaukaka su zamanto ababen wasa ko izgili ba wala tattakhizu ayatullahi huzua Allah ta'ala ce kada ku riki ayoyin ubangiji mai girma ɗaukaka a matsayin ababen izgili ko ababen da kuke yin wargi da su ta yanda ka ga saboda lalacewar mu a cikin addini saboda lalacewar mu a cikin zamantakewa wasu ma ayoyin ubangiji mai girma ɗaukaka suke ɗauka suke barkwanci da su wani lokacin ka ga ibadoji daga cikin ibadojin ubangiji mai girma ɗaukaka ake yin barkwanci da su musamman irin waɗanda suke wasannin barkwanci suke shirya wasanni na fina-finai akwai wasu suna nan su aikinsu kawai shirya wasanni na fina-finai kuma a lokacin za ka ga suna karanta ayoyi ba daidai ba ba wai dan sun jahilci karanta ayoyin daidai ba a'a sun iya karanta su daidai amma wai kawai dan su ba da dariya saboda haka sai su ringa murkuɗa ayoyin ubangiji mai girma ɗaukaka Allah ta'ala ya saukar a cikin alkur'ani ya ce allazina idza asabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine nassin da Allah ta'ala ya saukar a cikin alkur'ani amma sai kaga wani ya bata zancen ubangiji mai girma daukaka yana inna lillahi ilaihi raji'un yana sane ke cire wawun din wai ba dan komai ba dan ya bada dariya wannan iskancin yayi yawa wannan mummunan iskanci ne wannan mummunan izgilanci ne da addinin musulunci baya goyen bayansa bai kamata mumini wanda yake ganin girman Allah yake girmama zancen ubangiji mai girma ɗaukaka ya tsaya yana sauraron irin wannan shirman ba ko yana dariya a lokacin da aka aikata wannan shirmai din ba Allah ta'ala yace wa qad nazzala alaykum fil kitab an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala fala taq'udu ma'ahum Allah ta'ala ce kada ka zauna tare da su yana daga cikin ma'anar zama tare da su kada ka zauna a inda ake yi kada ka sa kuɗinka ka siyi irin waɗannan maganganu da ake yaɗawa na saɓon ubangiji mai girma ɗaukaka na canja wato ainihin kalmomin addinin Allah na rashin girmama saƙon ubangiji mai girma ɗaukaka hatta ya kudo fi hadisin ghairi Allah ta'ala ya ce har sai idan sun kutsa cikin wani zancen ba wannan ba Allah ta'ala ya ce innakum idan mithluhum duk lokacin da kuka yadda ake wa ayoyin alkur'ani izgili kuka kike fito ku yi magana ko wata ibada daga cikin ibadojin ubangiji mai girma daukaka ake musu izgili kuka ki ku hana kuka zauna tare da masu to innakum idzan mithluhum a wannan lokaci din ku din kun zamanto irin su ma'ana kun zamanto irin su su sun yi izgili da baki ko kuma kun yadda da izgilin su kun zamanto irin su ta fuskar laifi kun zamanto irin su ta fuskar sakamako irin sakamakon da ubangiji ta'ala zai ba su daidai yake da sakamakon da kuma za a ba ku saboda kun yadda da abin da suke aikatawa saboda haka dole ne a duk lokacin da aka ga al'umma ta karkace tana nema ta ara hannu ko ta sauka kan shoulder tana so ta je ta aikata wani abu wanda yake ba daidai ba a yi ƙoƙari a dawo da ita kan hanya kullun shedan yana da hanyoyi masu yawa da yake so ya raba ɗan adam wato da addinin ubangiji mai girma ɗaukaka Allah ta'ala yana gaya mana cewa shedanin nan abokin gabar ku ne ya ku mutane fattakhizuhu aduwa ku rufe shi a matsayin abokin gaba inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id sani cewa shedan yana kiran 'yan tawagarsa domin su zamanto cikin 'yan wuta to haka zaka ga shedan kullun yana kawata wa mutane sababbin abubuwa wannan shekarar idan ta zo ka toshe wata kofar gobe kuma sai ka ga wata kofar ta ƙara kullowa jibi sai ka ga wata kofar ta ƙara kullowa yanzu kamar irin fitinar da ake ciki a wannan azumi na watan ramadana na wannan shekara fitinar da aka sa wa mutane shine kawai aka samu wasu jakadun shedan tun kafin shigowar azumi din suka ringa campaign suna cewa ai bai kamata a ringa daukan nauyin karatuttuka ba mutane suna jin yunwa kaga dama shi burin shedan saddun an sabilillah ya hana a saurari tafarkin ubangiji mai girma daukaka ya hana a ji alqur'ani ya hana a karantar da mutane addini saboda haka sai su ce mutane suna jin yunwa bai kamata a kashe kuɗi ana ɗaukan tafsiran malamai ana sawa ba gwanda a bada kuɗin a ci abinci to idan mutum ya ci abinci ya koshi zuciyarsa bata ƙoshi da imani ba bata samu seti daga ayoyin Alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya kuke tsammanin zai kasance sai ya zamanto guba a cikin al'umma zai zamanto bakin kumurci a cikin al'umma zai zame wa al'umma fitina saboda haka ɗan adam ƙa'ida yana buƙatuwa zuwa ga abinciccika guda biyu abincin da zai raya zuciyarsa da kuma abincin da zai raya gangar jikinsa babu abin da zai raya zuciyarsa irin tunatar da shi ubangijinsa da karantar da shi ayoyin ubangijinsa da karantar da shi hasken sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shi yake sa dan adam ya zamanto nutsatsi yake sa dan adam ya zamanto mai seti yake sa dan adam ya zamanto mai hankali yake sa dan adam ya zamanto ya kame hannunsa ga barin aikata fasadi amma duk lokacin da ya zamanto dan adam ya ci ya koshi baya iya tuna ayar Allah baya iya tuna zancen annabi sallallahu alaihi wa sallama baya tuna dokokin ubangijinsa mai girma ɗaukaka to idan ya ce koshi kuma sai ya zaman to fitina a cikin al'umma kuma ɗan adam ya fi buƙatuwa izuwa ga wato abincin zuciya fiye da yadda yake buƙatuwa izuwa ga abincin da zai cika timbinsa izuwa ga abincin da zai gina gangar jikinsa ko shakka babu abincin zuciya ya fi amfani fiye da dan jikin dan adam fiye da abincin da yake gina gangar jiki mu ne muka dauki kanmu mayunwata sai muke ganin cewa ba za a iya rayuwa ba in ba a ci an koshi ba bayan ga addini ya ba mu labarin magabata annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na jagora a cikin wannan addini din matansa suka ce akan yi wata uku a ga jariran wata guda uku a jere ba tare da an dora tukunyar abinci a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ba a gaya mun a yau wane ne wanda yunwarsa ta kai akan yi sati ba a yi girki a cikin gidansa ba ashe yunwa ba ta saka karata karya ba zala sallallahu alaihi wasallama ana haƙar khandak sai da suka kwana hudu babu wanda ya kai lomar abinci a bakinsa har sai da suka ringa ɗaukan dutse suna ɗaurewa a cikin cikinsu saboda kada wato gangar jikinsu ta yi raunin da kada ta rinjaye su su ringa faduwa haka suka gina khandak daga baya Allah ya kawo musu abinci daga gidan Jabir ibn Abdullah haka suka rayu a garin Makka ba ga kuɗi a hannunsu ba za a siyar musu da abinci ba suna da kaya ba za a siya a hannunsu ba saboda yunwa har sai da suka ringa haƙa rami suna ɗauko matacciyar fata da ake binnewa a ƙasa suna wanke ta su gyara ta su ci don su samu kariya ga barin yunwa amma wannan bai sa sun bar imani ba wannan bai sa sun daina zuwa sun karanci musulunci ba ashabu suffa sahabbai ne sama da guda saba'in suke masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama anan suke karatu anan suke kwana anan suke tashi haka suke rayuwarsu a wannan waje amma ne ba inda suke samun abinci sai lokacin da aka kawo abincin hada ko kyauta ko sadaka a nan ne suke samun abinci abu huraira Allah ya tsara masa yadda yana cewa saboda yunwa na kan fada a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ina makarkata ina shure shure mutane su zo su ringa taka wuyana. suna zaton farfadiya ce take damuna ce, wallahi ba farfadiya bace tsabagen yunwa ce ka taba ji ce ya bar masallacin ya daina jin karatu tsaya je nemi abinci Ya ce wani sa'in zan biyo sahabi kan hanya ina tambayar sa wani hadisi ko wata aya a cikin alkur'ani ba wai dan ban san ayar ba ko dan ban san hadisin ba ko dan ba san ilimin da ke cikin ayar ba a'a fata na shine kafin ya gama bani fatawa muna tafiya mu isa kofar gidansa yace tsaya a fito da abinci mu ci tare Ya ce wannan shine fata na a haka suka rayu amma ba su daina jin ayoyin alqur'ani ba ba su daina jin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ashe duk wanda yake so ya musulunci sai ya zama dan gwagwarmaya duk wanda yake so ya musulunci sai ya rubuta wa kansa tarihi na wahala kafin ya zamanto musulmai irin yadda su Abu Huraira suka rubuta wa kansu tarihi yana cewa kuntu ajiran inda Ghazwan wa ibn Affan ahtasibu lahum idza nazalu wa ahdu lahum iza saru wa ahtasibu lahum iza nazalu alhamdulillahi alladhi ja'ala ad-din qawama wa Abu Huraira ta imama yace yau ni na zamanto gwamna kamar wasa wanda ya zamanto mai gadi a gidan sayyidina usman bin Affan in ana tafiya shi yake ja musu akalan linzami in an da zango a daji shi yake nemo musu kirare da yake kula musu wuta in sun yi bacci shi yake gadan su duk sai da yawan nan gwagwarmaya din amma karshe sai gashi ya to gwamnan kofa wa yake zaka zamanto haka ba tare da kai gwagwarmaya ba saboda haka ya ƴan uwa dan adam yana buƙatuwa zuwa ga abinciccika guda biyu abinci na farko shine abincin da zai gina zuciyarsa abinci na biyu shine abincin da zai gina gangar cikinsa abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yadda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ajwadan nas manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance ya fi kowanne mutum ke kyauta a duniya annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kyauta yace idan kana so ka ga kyautar sa ta bajinta to ka zo watan ramadana a wannan lokacin yana kyauta yanda ka san sakakkiyar iska yanda ka san yanda fankan nan take kada iska ba tare da dakatawa ba haka manzo Allah yake ta miƙawa yake ta miƙa yake ta miƙa a wata Ramadan kaga wannan alamu ne da yake nuna a cikin wata Ramadana akwai hukuncin ciyarwa akwai hukuncin bayar da kyauta akwai hukuncin taimako sannan kuma a cikin nafsin hadisin Abdullahi dan Abbas ya ce sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin watan Ramadan Jibril yana zuwa zawar masa fi mudarasar alkur'ani su karanta alkur'ani su sauka guda daya a shekarar da annabi zai bar duniya jibril ya zo ya karanta suka karanta alkur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallama sauka guda biyu kaga ashe kenan ramadana wata ne na alkur'ani ramadana wata ne na nafaka zaka wanda yake so ya dace da daidai sai ya ce a ciyar kuma a jiyar da mutane karatu amma ka fito da kamfen din cewa a daina yada karatu a dauki kudin a ba mutane su ci su koshi to in sun ci sun koshi ai sai su je su yi ta fitina ko ba haka ba saboda haka dole ne a ciyar da abinci kuma a ciyar da zuciya wannan shine ka'idar da take sai ta dan adam to irin waɗannan fitintunu idan sun taso dole ne a tunatar da al'umma akan su haka zaka ga daga jiya da aka yi azumi guda ɗaya a wannan wata mai albarka yara kawai a social media suka ringa fito da wani shakiyanci wannan azumin na yau wai wannan azumin bana din ba goma kamar mari sai goma ta wuya wani ya ce da kyar na sha ya fi da kyar aka kama ni wani ya ce wai wannan azumin na yau sunansa one to tell others <laughs> kaga wannan duk izgili ne ga addinin Allah wallahi mutum zai iya lalata addininsa zai iya lalata azuminsa zai iya lalata ladan azuminsa magabata sun kasance suna alfahari da wahalar da suka sha wajen bautar ubangiji mai girma ɗaukaka saboda haka in ka sha wahala ba ta aka ka fito kai taraki ba ba ta aka ka fito kai ta izgili ba ko abin ya zama to wani abin celebration ko wani abin zunɗe a social media wannan duk yana nuna maka yanda mutane ba sa ganin kimar addininsu ba sa ganin kimar ibadarsu kuma Allah ta'ala ya ce zalika wa azumin yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub dukkanin wanda yake girmama wata ibada daga cikin ibadojin ubangiji mai girma daukaka wannan alama ce da take nuna akwai tsoron Allah a cikin zuciyarsa da haka dole ne mu zamanto muna kiyaye harsunmu a ƙarshe Allah ta'ala ya ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a tabbas ubangiji mai girma daukaka zai hada munafikai da kafirai fi jahannama jami'an a cikin wutar jahannama gaba ɗayan su Allah ta'ala ka kare mu aya ta gaba الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الله تعالى الذين يتربصون بكم wato wannan sai zamanto amsa ce akan abin da Allah ta'ala ya faɗa a baya inna Allah jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannama jami'an Allah ta'ala ya kasance zai hada kafirai da munafikai a cikin wutar jahannama gaba ɗaya to kamar mai tambaya zai ce wani munafikai ne Allah ta'ala zai sanya su a cikin wutar jahannama sai Allah ta'ala ya ce allazina yatarabbasuna bikum sune waɗanda suka kasance suna kirdadan ku suna kirdadan ku mu nayi, sun sa muku ido kullun suna bibiyar al'amarinku fa in kana lakum fathun min Allah idan har kun samu wani budi daga wajen ubangiji mai girma daukaka wannan sai nuna maka duk wani abu da zaka samu na jin dadin rayuwa da daukakar duniya wannan daga wajen Allah yake shi sa Allah ta'ala ya ambaci kalmar fathu anan wadan ya danganta ta da kansa fa in kana lakum fathun min Allah kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ma yaftahi lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim saboda haka fa in kana lakum fathun min Allah idan wani buɗi ya zo muku daga wajen Ubangiji mai girma ɗaukaka, ƙalu sai ka ji sun zo sun ce, Alam na kun shin bu mu kasance tare da ku ba Ma'ana duk lokacin da suka ga mummunai ko sun je yaƙi an samu ganima an dawo da ganima gashi ba su je yaƙin ba dama da za a tafi yaƙin sun ba da uzuri na ƙarya saboda haka sai su zo su ce alam nakum ma'akum ba mu kasance tare da ku ba ai iman ai mu ma mummunai ne sai su zo su kwalala ido so suke a raba da su so suke a ci tare da su wa in kana lil kafirin nasibun amma idan kafirai ya zamanto suna da wani ɗan kaso a kan mana ya zamanto an yi yaƙi tsakaninku da kafirai a zahiri sai aka ga kafiran nan sun samu nasara kamar irin abin da ya faru a yaƙin Uhud to saboda haka sai ka ga sun tafi wajen kafirai ɗin sun ce ƙalu suna masu cewa alam nastahwiz alaikum wa namna'akum minal mu'minin shin ba mu ne waɗanda muka kasance muna ƙarfafa ku ba wa namna'akum minal mu'minin kuma mu ne waɗanda muke ba ku kariya ga barin mummunai ba ma'ana za su zo su gaya wa kafirai irin aikin da suka yi musu dan duk lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai tafi yaki za a kulla kofa da waɗannan munafukai gashi cewar ba su da imani a cikin zukatansu amma tunda a zahiri sun ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi imani in suka zo mutum din mummunai bayan da za a yi da su dole a bar su su zauna duk shirin da mummunai za su duk irin tanadin da mummunai za su sai su tashi sai su kwashe sai su je su gaya kafirai shine alam nastahuz alaikum wa namna'akum min almu'minin ba mu muka ba ku kariya muka ba ku tsaro ga mummunai ba mana mun tona musu asiri mun kawo muku tanada tanadan su wannan labarin da muka kawo muku ta karkashin ƙasa shi yasa kuka samu nasara akan waɗannan akan waɗannan mummunai da haka sun zo wajen kafirai anan ma a raba da su a ba su kafansu Allah ta'ala ya ce fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyama sani cewa tabbas ubangiji mai girma daukaka zai hukunci a tsakaninku a yinin gobe alkiyama walai yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila kuma da dai ubangiji mai girma daukaka bai sanya wa kafirai wato iko alal mu'minin akan waɗanda suka zamanto mummunai ba wannan jumla ta wala yaj'al Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila malamai suka yi mata ɗaya daga cikin fassarori guda biyu wasu daga cikin malamai suka ce babu yanda za a yi wato ainihin kafiri ya samu iko akan mummuni wato alal kulliya gaba ɗaya idan da za a ce ga duniya ta musulunci ga duniya ta kafirci to wannan duniya ta kafircin ba za ta taɓa murƙushe duniyar musulunci ba a iya samu nan da can a iya samu can da nan wani abu ya faru kafirai su nasara akan mummunai amma a dukkanin duniya gaba ɗaya ba su isa su haɗe kan mummunai gaba ɗaya su nasara akan su ba kuma duk inda ka samu kafirai sun yi nasara akan mummunai to irin abin da bahaushe yake cewa sai bango ya tsage kadangare yake samun wurin shiga galibi ƙasashen duniya musamman a siyasar yanzu suna samun nasara akan kasashen musulmai ta hanyar musulmai din sai a samu wasu bargurbi a cikin musulmai dama aqidar bata nuna a cikin zuciyarsu ba dama musuluncin kawai sun gaje shi ne a wajen a wajen iyayensu ba karantar musuluncin suka yi ba ba imani suka yi da addinin ba saboda haka sai a same su sai a hada kai da su sai su zo su rushe kasarsu su rushe addinin kasarsu saboda kafirai su samu gindin zama su kuma babban nasarar da suke bukata su waɗanda aka haɗa kai da su ɗin nan shine dan a ɗauki mulki a basu yanzu duniya ta ɗauki wani irin ɗumi wanda ya kamata dole ne al'ummar musulmi su shiga cikin taitayinsu har mutane suna ganin cewar babu wata hanya da za su iya ƙwatar ‘yanci babu wata hanya da za a iya biya musu bukata sai ta hanyar tayar da hankali da tarzoma da zanga-zanga wannan ba hanya bace ta musulunci ba hanya bace da musulunci yake so ku kalli duk kasashen da aka fara yin zanga-zanga tun daga shekara ta 2011 zuwa yau wata ƙasa ce wacce ta zauna lafiya wata ƙasa ce ta samu cikar burinta yau dai ga Libya har yanzu cikin fada ake har yanzu cikin zubar da jini ake har yanzu kasar ta kasa zama lafiya haka Tunisia haka Algeria haka kasar Misra haka Suriya haka kasar Yemen ku kalli yanda aka daidaita waɗannan kasashe ake zubar da jinannakin al'umma ake rushe masallatai ake da ƴaƴa su zamanto bayi ake zuba musu guba suna mutuwa ake kallon gawawwakinsu a duniya saboda haka duk babu abin da ya janyo wannan sai irin wannan juyin juya hali to haka abin yake ta gangarowa ku kalli ƙasar Sudan yanda a yanzu aka ɗauki tafarki na ɗaiɗaita ta sun fito sun yi zanga zanga sun kifar da gwamnati guda biyu a cikin ƙasa da awa arba'in da takwas. an kifar da gwamnatin shugaba Umar al-Bashir an kubar da gwamnatin ministan tsaronsa Ibn Awad da wani ko wani makarancin haka haka yanzu ana ta kokawa sai sojojin ƙasar sun bayar da mulki in ba haka ba 'yan zanga-zanga sun ja dinga sun ce ko me zai faru ya faru shugabannin 'yan adawa sun fito suna jawabai na tayar da hankali in kuka ga irin jawabin da shi shugaban 'yan adawa din yana cewa dole ne a ƙasar sudan sai mun kafa ƙasar da ba ruwanta da addini la budda min tahririd dini min ad dole ne sai mun en wato min dawlati min din dole ne sai mun ƙasar Sudan daga addini muna buƙatar mu kafa wata ƙasa wacce take mai bin ra'ayin kanta wacce za ta zare kanta daga cikin addini addinin ta daban harkokin ƙasar ta daban muna buƙatar ƙasar da mu za mu tsara mata dokoki ba wani addini ne zai zo ya ce mana ga yanda ake so mi ba ga yanda ake so mi to wannan kaga wata nasara ce da kafirai suka samu dama abin da suke so kenan abin da suke so kenan su raba ku da addini ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك لهم عذاب أليم كون أبو مكة من شين حكا الله تعالى يتي بذا سبوشي سنا يا كركو سنا, سنا يودركو با حتى يردوكم عن دينكم har sai sun dawo da ku baya gabarin addininku sai sun raba ku da addinin yau ka ga musulmi wanda yake takama da musulunci yana da'awar cewa sai an kafa kasar da ba ruwanta da addini sai an kafa kasar da ita ta tsara wa kanta dokar da ta dace da ita ba wai dokar addini ba to haka za ka ga yanzu duniya ta ɗauki irin wannan ɗimi ɗin a kowane irin bangare da zarar an yi wa mutum abin da baya so sai ya tattaro matasa da kwalaye sai su fito zanga-zanga ba masu ba masu har an ɗora gwamnatoci akan wani tsari da babu yaren da suke fahimta sai na zanga-zanga wannan ba yare bane da musulunci yake so ba hanya bace da musulunci yake so abinda musulunci yake bukata zaman lafiya kalmar al-islam ɗin asali abinda take nufi shine zaman lafiya saboda haka kada ka zamanto cikin waɗanda za su tada hankali a ƙasa kada ka zamanto cikin waɗanda za su bi hanyoyin da za su zamanto musiba ga wannan ƙasa kada kuma ka ba da dama ga waɗanda suke kafirai su samu iko akan waɗanda suke mummunai tun da gashi nassin aya ya nuna walai yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila da dai ubangiji mai girma daukaka bai sanya wa kafirai iko akan mummunai ba in kaga sun samu iko akan su to mummunan ne suka bada kofa an samu su gurbi ne a cikin mummunan suka bada kofa daga nan sai kafirai su samu iko akan dan adam Allah ta'ala ka kare mu aya ta gaba innal munafiqina yuqadi'una Allah wa huwa qadi'uhum wa idha qamu ila as-salah وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا لا يراءون الناس يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا الله تعالى يقول إن المنافقين يخادعون الله تبس منافقين sun kasance suna yaudarar Allah wa huwa khadi'uhum shi ma kuma ya kasance yana mai da yaudarar kansu su wane ne munafikai malamai suka ce malafukai sun kasu kashi biyu akwai wato ainihin ko a ce munafinci ya kasu kashi biyu akwai abin da ake kira da suna annifaqul akbar ko annifaqul i'tiqadi akwai abin da ake kira da suna annifaqul asghar ko annifaqul amali annifaqul akbar shine mutum ya zamanto yayi imani akan harshen sa amma a cikin zuciyarsa bai imani ba sune waɗanda Allah ta'ala ya ringa bayar da labarinsu a farkon suratul baqara wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum kaga sun fada akan harshen su amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah yace wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fadadahum Allah marada wa lahum azabun alimun bima kanu yaktibun irin su ne waɗanda ubangiji ta'ala ya ce idza Ƙalu na shahadu in naka la rasulullah wallahu ya'lamu naka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah irin su ne Allah ta'ala ya ta jera labarin su ayoyin da ke cikin suratul tauba wa minhum wa minhum wa minhum dunna waɗanda suka yi imani a cikin zuciya a cikin harshen su ba su yi imani a cikin zukatansu ba su a kan kansu sun yadda ba su imani a cikin zukatansu ba domin suka ce wa iza laqul ladina amanu qalu amanna wa iza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un saboda haka waɗannan su ne wato wannan kalar munafinci shi ake kira da suna annifaqul akbar ko annifaqul i'tiqadi wato munafunci a cikin aqida ma'abocin wannan munafinci din ya zamanto kafiri Allah ta'ala da nassin alkur'ani ya ce ba mai imani ne ba wa ma bi da ɗai ba su zamanto munai ba haka ayat da ke cikin suratul munafiqun ubangiji ta'ala ya ce qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun irin su ne waɗanda Allah ta'ala yake faɗa a nan wajen bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima irinsu ne waɗanda ubangiji ta'ala yake cewa allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwiz alaykum wa namna'akum min al mu'minin irin ne waɗanda ubangiji mai girma daukaka yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum irin su ne waɗanda ubangiji ta yake cewa innal munafiqina fi darakil asfali minan na haƙiƙa munafukai suna gidan ƙasan ƙasan wuta saboda haka waɗannan munafikai makomar su shine wuta akwai annifaqul asghar wato karamin munafinci ko kace annifaqul amali munafi wato munafinci a cikin aiki wato munafinci a cikin aiki wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ayatul munafiqi salat idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana wato wanda yake ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka ba za ka kira shi kafiri ba domin a cikin zuciyarsa akwai aslul imani akwai abin da ake kira da suna al aslul iman imani na asali ya kudirce shi a cikin zuciyarsa amma ayyukansa na yau da gobe sun nuna yana saban ubangiji mai girma daukaka in ya zance ya karya in ya alƙawari ya saba in aka amince masa ya ha'inci irin wannan bawa ne wanda yake mai saban Allah a yinin gobe alkiyama idan ubangiji ta'ala ya ga dama zai masa azaba gwargwadon irin abin da ya aikata na sabon ubangiji ta'ala idan Allah ta'ala ya ga dama kuma zai iya yi masa rahama cikin fadin rahmar ubangiji ta'ala tunda Allah ta'ala ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay fasa'tubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun to shi kuma yayi imani da ayoyin ubangiji mai girma daukaka daka idan ubangiji ta'ala ya ga dama zai iya masa rahama ya masa gamo da katar ya suturta shi ya yafe masa kurakuransa amma duk wanda ya mutu da munafinci a cikin aqida mutukar bai tuba ba bai gyara ɗabi'unsa da halayyarsa ba to wannan makomarsa ita ce wuta shine anan wadan Allah yake cewa innal munafiqin tabbas munafikai sun kasance yukhadi'un Allah suna yaudarar Allah malamai suka ce ta yaya za su yaudara Allah bayan ubangiji ta'ala ya san abin da suke bayyanawa ya san abin da suke koyewa ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun ya san abin da suke koyewa ya san abin da suke bayyanawa wanda baka san cikinsa da bansa ba wanda baka san zahirinsa da baɗininsa ba wanda baka san gabansa da bayansa ba shine wanda zai iya koye maka wani abu amma Allah ta'ala shi halicci bawa ya san abin da ke cikin zuciyarsa ya san abin da ke kan harshen sa, ya san abin da yake aikatawa ya san duk lokacin da yake aikata wannan abin ko cikin dare ko cikin rana Allah babu abin da yake koya a gare shi to ya za a yi yaudar Allah wasu daga cikin malamai suka fassara kalmar yukhadi'un Allah da cewa suna yaudarar ubangiji ta'ala a ganin idan saboda haka su a ganin su sun yaudari Allah sun zo sun samu annabi sallallahu alaihi wa sallama da mummunai sun ce mun yi imani sun koma wajen ƴan uwansu kafare sun ce inna ba'akum inna ma nahnu mustazi'un su a ganin su sun yaudari Allah sun yi wa Allah wayo shi yasa a gaba ubangiji ta'ala ce wa huwa khadi'uhum shi ma ubangiji mai girma daukaka yana mayar musu da yaudararsu sai ya bar su da ɗabi'arsu ya bar su da halayyarsu ya bar su da tunaninsu suka ci gaba da aikata abin da suka ga dama ba tare da ubangiji ta'ala ya ɗauki mataki a kansu ba amma akwai ranar da zai nuna musu ƙarshensu akwai ranar da shi ma zai rama irin abin da suka yi masa ranar da za su ga mummunai nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim mummunai hasken su yana tashi yana yawo tsakanin gaba gare su da baya gare su sai su je su samu mummunai ɗin suna cewa da su unzuruna na min nurikum ku ɗan dakata mu wato ainihin shafa daga cikin haskenku alam kun ma'akum a duniya ba tare muke sallah ba ba tare muke azumi ba ba tare da muke karatu ba ba tare muka zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba mummunai su ba su amsa da cewa bala walakin nakum fatantum anfusakum eh tabbas duk tare muka yi wannan abin mu da ku amma walakin lakum fatattum anfusakum ku kun futuntuni kawunanku wa tarabbastum kun tsaya tarabbusi kuna jiran ku ga in tayi ruwa rijiya in bata ba shadda haka kuka tsauki addini din kun raba kafa kuna ganin ba za a bi musulunci kai tsaye ba dan kada a je lahira a ce ba musuluncin nan ba ne addinin gaskiya ba kuma za a bi kafirci kai tsaye ba dan kada a je lahira kuma a samu kafircin shine addinin gaskiya da haka sai kuka raba kafa wannan shine tarabbusi din tabtum kuka sa kanku cikin shakka wa gharratkumul amani kuka rudar da zuciyarku da burace burace hatta ja amrullah haka kuka rayu cikin kai kawo har zuwa lokacin da al'amarin Allah ya zo wannan yana daga cikin sakamakon da Allah zai ba su a yinin gobe alkiyama daga cikin irin sakamako din za su ga mummunai a yinin gobe alkiyama Allah ta'ala ya sanya su a cikin inuwar al'arshi wanda a wannan yini babu wata inuwa mai sanyi mai daɗi wacce ɗan adam zai shiga ciki ya sarara in ba wannan ni'ima inuwa ta al'arshi ba da haka za su zo su ba su roƙi Allah su ce ya ubangiji mu ma a samu a inuwan nan ai mun yi ibada mun yi azumi mun yi sallah mun yi zakka an je haji da mu an je jihadi da mu sai ubangiji ta'ala ya ce da su in taliqu ila zillin bi salatu sha'ab ku tafi ga wata inuwa can wacce aka gina ta akan bango guda uku bisa ga ka'ida ka taba ganin bango uku ya bada inuwa shi yasa idan sun je wajen sai Allah ta'ala ya ce da su la zalilu wala yughni min Allah babu inuwa a wajen kuma wannan duhun da kuka gani duhun hayakin jahannama ne ba zai taba tseratar da ku koya wadatar da ku ga barin azabar wutar jahannama ba daka wannan shine ma'anar wa huwa khadi'uhum ubangiji mai girma daukaka yana mai da yaudarar kansu Allah ta'ala ya ci gaba da faɗan siffofinsu yana daga cikin siffofinsu wa iza qamu ila salat duk lokacin da suka tashi za su yi sallah qamu kusala sai su tashi cikin kasala ma'ana ba su da karsashi ba su da himma wajen bautar ubangiji mai girma daukaka ba su da himma wajen yin sallah suna wasa da sallah irin su ne waɗanda in ana sallah suka ga ana cikin mutane za su haƙura dan bayan da za su shiga ayi sallah da su amma idan suna ɗaki su su kaɗai sallar ma ba za su yi ta ba in kwa kaga za su yi sallah ɗin nan za su tashi cikin rashin nutsuwa za su tashi cikin rashin himma suna wato ainihin hakai yi kowa kansu wata kasala ta ba gaira ba dalili shine ma'anar kamu kusala yura'unan nas sannan duk aikin da za su yi a rayuwarsu suna gannan da mutane wannan aiki din in za su yi sadaka sai sun tara mutane sun nuna musu za su yi sadaka wani lokacin za su ba da zakka ma kaga sai an ɗauko 'yan jarida an ɗauko 'yan freedom an ɗauko 'yan bitv an ɗauko 'yan NTA sun zo sun ɗauki hoton wai gashi yana bayar da zakka ko a bayar da sanarwa rana kaza alhaji da zai yi zakka saboda haka kaga yura'unan nan, haka idan zai bayar duk ranar da zai wani aikin alkhairi sai yayi ta kwarzantawa ko bayan ya aikin alkhairi din ya zo ya zauna cikin mutane yana ta ba da labari ai ni nai kaza ni na sa akai kaza mu ne muka yi kaza wannan dukkanin su dabi'a ce ta riya Allah ta'ala yace ce wala yadhkuruna Allah ba sa ambaton ubangiji mai girma daukaka illa qalila sai dan kadan wasu daga cikin malamai suka ɗauki kalmar illa qalila a nan wajen wato ainihin ba'anarsa eh, istisna ne wanda yake mumfasil wato ko ɗan kaɗan ba sa ambaton ubangiji mai girma ɗaukaka saboda ko da sun ambaci Allah ba su ambace shi da ikhlasi ba don haka wannan ambatan ba zai amfane su ba ba za su taɓa samun ladan wannan ambato da suka yi ubangiji mai girma ɗaukaka ba a gaba Allah ta'ala ya ce muzabbabina sun kasance suna kai komo lafazin at-tazabbub malamai suka ce dan da yake dauka shine at-taraddud wato kai komo la ilaha ula su ba suna can ba wala ilaha ula su kuma ba suna nan ba ba su ga musulunci ba su ga kafirci ba su ga tauhidi ba su ga shirka ba su ga sunna ba su ga bid'a jemagu ne suna kai kawo su je can su tsaka su je can su tsatsaga su je son su yi wancan ƙanshin, su je son su raki su wancan warin haka suke rayuwa wata ran ka gansu cikin ahalin sunna gobe ka tsince su cikin yan bid'a jibi ka gansu cikin mummunai gata ka tsince su cikin kafirai su sun zamanto controversial saboda haka ba su da wani matsayi guda ɗaya da suka ajiye wa kansu ubangiji mai girma daukaka ya ce wa man yuzlilillah duk wanda ubangiji mai girma daukaka ya batar da shi falan tajida lahu sabila da ɗai ba za ka taɓa samun masa tafarki ba mana duk wanda Allah ta'ala ya batar da shi ba za ka taɓa iya samun masa tafarkin da zai shiryu ba sai dai fa idan ubangiji ta'ala ne ya ga damar shiryarsa muna roƙon ubangiji ta'ala ya samu a cikin bayansa shiryayyu ya kare mu ga barin bata Allah ta'ala ya inganta rayuwar mu ya inganta aqidar mu abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum